a gama mutum jiniya alhemu rami guda likahonin saba'in wallahi likahonin saba'in wallahi likahonin saba'in likahonin saba'in za a sa shi ba so ba yi ba mu yi likahonin saba'in ba mu yi ba yi ba yi ba yi ba yi yi mu ba mu yi wallahi wallahi ba mu yi ba mu yi wallahi ba mu yi wallahi ba mu yi babu yi wallahi ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne yan wallahi ne ƙarya ne ƙarya ne a cikin wani rajin a cikin wani rajin wallahi babu yi babu yi Ya Allah.